من أخيكم في الله أبي محمد أبي بكر بن محمد الشكوي Sakon sautin na Abubakar Shekau na tsawon minti goma da rabi cikin larabci da Hausa ya kushe shugaban Boko Haram da ISIS ko da'i suka nada Abu Mus'ab al-Barnawi da nuna shi mujirmi ne. Li'anna abi Mus'ab al-Barnawi au abi Mus'ab al-Barnawi. dai ya nuna yana nan kan mukaminsa na jagorancin 'yan Boko Haram da zayyana Barnawi da cewa ai ma kafiri ne don muradunsu ma sun saba da juna. ونحن نقول إنه كافر Take na buga wani mai sauraron muryar Amurka mai duguri dan Lami dan Maliki don bayyana halin da birnin ke ciki da fitowar wannan sakon. Yanzu eh, gaskiya magana ne abin da nake ji a bakin mutane shine wasu suna cewa alal hakika wannan ba zai wuce farfaganda ba domin zancen shugabanci ko da akwai shekau ko da babu shekau su dai sun ga ci gaba zancen boko haram allah ya ya zo karshe wasu kuma suna faɗi kasan ra'ayi ne kowa da irin abubuwan da yake tofa albarkacin bakinsa wasu kuma sukan cewa a ah, to ashe har yanzu kenan akwai sauransu ba a samu an kakkaɓe manya ba har suke tunanin canja shugabanci to wannan shine dai abin da yawanci mutane suke magana a cikin gari amma dibi nuna cewa mutane sun firgita ko suna ganin za a sake samun wata matsala ba a babu mutane suna da karfin gwiwa cewa lalle lalle yanzu nan ka an samu zaman lafiya wanda zuwa ga babu wata barazana da suke fuskanta daga su wannan yan kungiyar boko haram Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Dutse a jihar Jigawa masanin harkokin ta'addanci ne na ƙasa da ƙasa. Shin me zai ci ne kan wannan dambarwar ta shugabanci tsakanin 'yan Boko Haram? baraka ce aka samu barakar da aka samu a ƙungiyarce nasarar da sojojin gamayya suke kuma da nasarar da sojojin najeriya suke ta samu a kansu to shi yasa aka samu wato barakar shugabanci da kuma barakar aƙida Dr. Muhammad Bello kana ganin ya nuna ƙungiyar ta rabe gida biyu kenan? Eh ƙware ko ƙungiyarce ta jare gida biyu don dole ya zanto haka masu aƙidar yi shugabansu na da kaga ai za su yi abin da za su kasance da shi kuma masu aƙidar na daɗin da a suke yanzu kaga za su dare su kuma su koma saboda haka za a samu ɓaraka sosai ta fannin tafiyar da yakin da suke da Najeriya da kuma 'yan game da ake da su. Saboda haka idan aka samu wannan abin da zai zanto shi ne wato nasara za a samu sosai don abin da ake cewa command and control na yaki babu shi. To yakin kuma da za a ce ma yau babu command and control wanda ke tafiyar da yaƙi sosai ya ce musu ga abin da za a yi babu shi to ai kaga shi kenan yaki ta ƙare. Rundunar tsaron Najeriya ta ce da shekau ne ko barnabi ko oho da ita muradin ta kakkaɓe burbudin 'yan Boko Haram. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.